وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci a wannan dare mai albarka insha Allah mun shiga daren lahadi wanda shine daren 28 ga watan bulhijja shekara ta 1447 bayan hijira ya dace da lissafin uku ga watan yuni 2026 daga wannan masallaci na tunawa da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kuma ana cewa kan da harko to babu laifi daga wannan masallaci muke mika saƙon barka da warhaka a daidai wannan lokaci da za mu gabatar da wannan takaitacciyar nasiha mai taken fa'idojin tauhidi ga wanda ya yi riko da shi a wannan matashiya lura da yawaita magana da ake akan tauhidi har wasu suna ganin cewa kamar an matsa musu kamar ana zargin ko suwa masu imani ba ne shi ne muka ga dacewar bara a faɗi wasu daga cikin fa'idojin da mutum da ya samu idan ya yi ta haƙiƙun tauhid idan ya tabbatar da tauhidinsa mai inganci da ana fatan ya samu waɗannan fa'idoji a rayuwar duniya da lahira wannan zai kwaɗaitar da mu akan ƙara inganta yadda muke kaɗaita Allah a cikin bautarsa yadda muke kaɗaita Allah a cikin siffofinsa da yadda muke ta Allah a cikin ayyukansa na rububiyya babu shakka babu wata ni'ima da Allah zai yi ma bawa kamar ya sanya shi daga cikin ahlul tauhid wato Allah ya maka gamdakatar ka zama musulmi wanda kake kadaita Allah da bautarsa akwai mutane da yawa waɗanda in hikima ne sun fika wasu sun fika asali ƙurai shawa ne ma wasu sun fi mu wato wadata ko sanin duniya ko sanin sirrorin ilmomin kimiyya da fasaha da makamantansu amma sai ka ga sun rasa wannan ni'ima mafi girma sai ga sun faɗi babu nauyi duk abin da mutum ya samu a duniyan nan idan ba shi da imani da Allah bai haƙƙaƙa tauhidi ga Allah ba to babu mai asara kamar sa matukar da yi dace Allah ya sanya ya tuba a ƙarshe ba haka malam wahid abdulsalam bali yake faɗa Allah ya saka mai da alkhairi yake cewa bawa musulmi bai mallaki wata kaddara wani asset mafi daraja kamar imaninsa ba saboda haka ake so ko da yaushe mutum ya dinga alkinta imaninsa dan ya ga cewa ya cika lafiya ya cika a bisa ka'idar wala tamutunna illa wa antum muslimun a wannan ni'ima ta tauhidi saboda girman sha'aninta a sanadiyarta Allah ya halicci wannan duniya da abin da ke cikinta wa khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin ma kasabat Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya kuma saboda a zo a yi ibada a koma wajen sa yayi sakamako saboda tabbatar da tauhidin nan Allah ya aiko annabawa da manzanni ya saukar musu da littafai mabambanta kamar yadda yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibu tagut cikin sotin nahl Allah ya aiko annabawa da manzanni zuwa ga dukkanin al'ummomi domin su kira zuwa ga abauta wa Allah kuma a gujewa bautar duk wani abu na shirka saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da manzanni tattara wasu bayan wasu kuma dukkaninsu da'awarsu kenan kira zuwa ga ɗayanta Allah da kira zuwa ga barin shirka Allah maɗaukin sarki ya wato kaɗaitu da siffofi kamar yadda muka sani ya kuma kaɗaitu da kasancewarsa shine ubangiji ya kuma kaɗaitu da cancantarsa shi ya kamata a bauta tamawa saboda haka waɗannan fannoni guda uku abinda ya shafi rububiyar ubangiji abin da ya shafi cancantarsa a kan shi kaɗai ake bautatawa da gaskiya abin ya shafi sunayensa da siffofinsa kyawawa wanda ya kaɗaita da su su ne manya-manyan fuskokin da ake fata bawa ya tabbatar da ya inganta ya haƙaƙa tauhidinsa ga Allah ta wannan fuskokin sannan kuma waɗannan abubuwan ba sa yiwa kawai a faɗe da baka ko da iddi'ai a ana so ne mutum ya faɗa zuciyarsa ta ƙudurce sannan aikinsa ya tabbatar da abin da zuciyarsa ta ƙudurce bai ishi mutum kawai ya ce da baki ai shi yayi da Allah ne mahalicci kare ba akwai kafiran da su ma sun yarda haka ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah akwai kafirai da sun yarda haka ne musamman sun shiga cikin kunci ko damuwa saboda ka bai tsaya iya nan ba sai ka tabbatar a cikin zuciyarka da aikinka cewa kasantuwar Allah maɗaukakin sarki shine ya halitta kuma shi kaɗai ya cancanta halittun nan saboda kuma Allah ba shi da wani irinsa ko laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir maganganu ne dai masu faɗi waɗanda ba zai yi a yi su a nan gaba dai ba idan muka ɗauki kalmar tauhidi a mataki na farko kalma ce kamar yadda muka sani ta larabci wadda aka hausantar da ita a tauhid ala wazni taf'il wanda taf'il kaman masdari ne na wahada yuwahhidu tauhidan fa huwa ya kadaita yana kadaitawa shi mai kadaitawa ne kamar da za a ce kallama yukallimu takliman da ire-irensu ma'anarsa a harshe a larabce shine aka ce wahada ma'ana ja'alahu munfaridan ya mai da shi shi kadai babu abokin sarki ko tarayya a tare da shi to wannan shine tauhidi a harshe idan muka ɗauki istilahin malamai na addinin musulunci malamanmu suna cewa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات شيني tabbatar da kadaituwar Allah a cikin abubuwan da Allah yake banta da su minar rububiya ka tabbatar da Allah kadaituwarsa ta fuskar halittar duniya da ababen da ke cikinta da halittar komai da tarbiyya komai na halittu irrai, da ruwa da ƙasa da duwatsu da mutane da aljanu da mala'iku da abin da ake gani da wanda ba a gani da aljanna da wuta da sira'i da komai duka halittun Allah ne ka tabbatar da cewa babu wanda ya taya Allah yin wannan aiki ba wanda zai iya yin irin na Allah Allah kuma ya halicci waɗannan halittu ne ba don yana da bukatuwa zuwa gare su ba a sai don cikar allantakarsa na farko kenan na biyu kuma shine tauhidul uluhiyya wato bauta ga Allah ka gane cewa kasancewar Allah maɗaukakin sarki shi ya halitta da kuma shi kaɗai ya cancanta a bautata masa ba tare da an haɗa shi da wani abokin tarayya cikin halittunsa ba kuma wannan bauta za a yi ta ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara ta a bisa abinda ya aiko annabawansa da manzanninsa suka karantar da mabambantan al'ummominsu mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu bauta wa Allah ne da abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana da kuma ababen da shi Allah ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato damar cewa ya shar'anta wasu abubuwa ƙari akan abin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta waɗannan su ne abin za a yi bauta da su daga cikin rukunne na ibadoji da sauran wajibai da sauran ayyuka na zukata da gaɓoɓi waɗanda ake yi don bautata wa Allah da su sannan bawa ya san cewa kuma wannan bautar shi bawan shi ne zai ci alfanunta. Allah ba shi da wani alfanu da zai sa da zai samu a ciki da dukkanin bayi za su haɗu ga baki ɗaya su zama da irin zuciyar atka abdin mu'min zuciyar wani bawa da ya fi kowa tsoron Allah ba za su amfani Allah da komai ba da bayi kuma za su haɗu dukkaninsu su bujire da irin zuciyar ashka abdin kafirin da zuciyar wani bawa mafi barna da kafirci ba za su cutar da ubangiji da komai ba duk abin da suka yi na bauta to su ne za su ci falalarsa abin da suka yi na barna su ne za su cutar da kansu ɓangare na biyu kenan ɓangare na uku shine kasancewar ubangiji maɗaukakin sarki shine mahalicci shine ahadun samadu yana da wasu sunaye da siffofi waɗanda ba su yi iri ɗaya da na kowa ba ko da ka ji sunan ya yi iri ɗaya to siffata bambanta ko da ka ji suna ya yi kama to ba irin siffar ɗaya ba ce Allah yana da siffofi yana da sunayen kyawawa da yake banta da su wajibinmu ne mu tabbatar mai da su a bisa abin da ya tabbatar shi da kansa a ƙur'aninsa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisansa ingantattu ba tare da an murde ma'anarsu ko an yi kwatanci da na bayi ko an kore an karyata ba a basu yadda Allah ya faɗe su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a yi imani da su ba tare da jayayya ko ilhadi ba waɗannan gaɓoɓin guda uku su ne muhimman gaɓoɓin da ake tabbatar da tauhidi a cikinsu al bin ibn Allah ya gafarta masa ibn rajab a cikin littafin sa jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'una hadisa yana faɗan wata magana da ta zama wato maganar da ake kotun inta a koda a irin wannan muhallin da yake cewa la salaha lil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullahi wa azamatuhu wa mahabbatuhu wa khashyatuhu wa mahabatuhu wa tawakkulu alaihi wa tamtali'u min zalika sai ce wa hadha huwa haqiqatu tawhid yace zakata ba sa taba samun wata nagarta ba sa zama lafiyayyin zukata masu nagarta har sai sanin Allah ya samu gindin zama a cikin zuciyar hakanan girmama Allah ya samu wurin zama a cikin zuciyar hakanan ƙaunar Allah ta shiga cikin zuciyar ta zauna dafa'an hakanan kuma tsoron Allah ya shiga wannan zuciya hakanan kwarjini na Allah madaukakin sarki ya shiga wannan zuciya da kuma dogaro ga Allah maɗaukakin sarki yace kuma waɗannan abubuwan su shiga su cika zuciyar maƙil yace to wannan kuma shine tsantsar tauhidi yace wa hadha huwa haqiqatu tauhid a samu zuciyarka ta san Allah zuciyarka tana girmama Allah zuciyarka tana ƙaunar Allah zuciyarka tana tsoron Allah zuciyarka tana ganin kwarjinin ubangiji zuciyarka ta dogara ne da Allah maɗaukakin sarki kuma waɗannan siffofi su zama sun samu gindin zama sun zauna lafiya lau a cikin zuciyarka ba wai suna fluctuating ko suna shakin ba wannan shine taqiqut tauhid a malamai suna ganin akwai wasu gaɓoɓi da za su ba mutum dama idan ya kula da su shine za a lissafa cewa tauhidinsa ya tabbata su ne a ma'ayin na tahqiqut tauhid ma'aunin da ake gane mutum ya tabbatar da tauhidinsa ya cika a cikin zuciyarsa abu na farko shine al-ikhlasu fil ibadat musulmi ya zamana cewa yana yin ibadarsa don Allah duk abin da za ka yi na ibada sawa'un ayyuka ne na jiki ko ayyuka ne na zuciya ko ayyuka ne na dukiya ko wani nau'i daga cikin nau'o'in ibada to ka dinga kokari kana sabunta ikhlasinka jiya malam ya mana magana akan wannan gaba akan hadarin da ke cikin wato wasa da ikhlasi yin sawarwara da ikhlasi Allah madaukin sarki ya riga ya sa ka'ida cewa baya karban aikin da aka yi shirka da shi Allah yana faɗa cikin hadisi kudusi cewa wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani na taraktuhu wa shirkahu zan bar shi da wancan abokin shirkan na bukata Allah baya bukatan a yi masa aiki wanda za a haɗa shi da wani abun halittarsa saboda ka gaba ce muhimmiya ta taƙi tauhid ita ce al-ikhlasu fil ibada. ya zama na duk aikin da za ka yi na ibada to Allah kake nufata da shi Allah kake halartowa a cikin zuciyarka ka guje wa neman yaban mutane ko neman birge su ko dacewa da su ko don su ga kana yi ko don aje a bada labari idan mutane su da kansu ne suka gani suka yaba ba tare da kai kan fata ba to wannan babu laifi wannan yana iya zama ajilu bushral mu'min wato bushara ta nan kusa ga mumini cewa Allah madaukakin sarki yana ƙaunarsa kuma ya saukar da kaunarsa a cikin bayan Allah amma karka yadda ya zama kai kana yin wannan aikin ne da manufar cewa kana so a gani a yaba maka na ɗaya kenan na biyu tarku shirk bi anwa'i barin shirka da nau'o'inta guda biyu bi nau'aihi kenan za a ce akwai ashirkul akbar wanda yake mukhrijun anil milla akwai ashirkul asgar wanda yake la yukhriju anil milla manyan ayyukan shirka waɗanda za su iya fitar da mutum daga tauhidi su fitar da shi daga da'irar musulunci da ƙanana ƙananan ma waɗanda ba sa iya fitarwa sai dai su lalata nagartar a addinin mutum kamar ita kanta riya ɗin da makamantansu to waɗannan ma wajibi ne mutum ya guje musu kafin Tauhidi shi ya tabbata ya zama da cewa ya tabbatar da tauhidi ta hanyar gujewa shirka shine ma'anar la ilaha illallah ɗin wato tabbatar da Allah shi kaɗai ne abun bauta da kuma guje ma duk wani abu da ake bautata ma koma bayan Allah abu na uku tarkul bida'i almunafiya li kamali tauhid guje ma bid'o'i waɗanda suke suna kore tabbatuwar tauhidi su bid'o'i kala-kala ne ta fuskar nauyinsu da irin gravity ɗin da ke tare da su akwai bid'ar da idan mutum ya yi ta zai iya fita daga addinin musulunci an kira ta bid'a ne saboda wata ibada ce fararriya wannan shi ya ba ta siffar bid'a sannan kuma za ta fitar da mutum daga musulunci to tana daga cikin nau'o'in shirka alal misali kaman dawafi ga kabari wanda ya je yana kewaye kabari kamar da ake kewaye ka'aba da nufin yana yana yana yana neman a a yardan na cikin kabarin nan ko yana roƙonsa ko makamancin haka wannan bid'a ne kuma mukassira ce hakanan a roƙon wata alfarma a gurin matattu kiran matattu kamar da ake kiran Allah da neman biyan bukatu a wurin su, wannan ma bid'a ce kuma tana iya kai mutum zuwa ga shirka ire-iren waɗannan bid'o'i al-mukaffira wajibi ne mutum ya guje su kafin tauhidin sai tabbata akwai kuma na gaba suka ce ta tawakkul alallahi wala ikimadi alaihi mutum ya tabbatar da dogaro ga Allah ya dogara ga Allah cewa Allah shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke kwace arziki shi ke ba da lafiya shi ke warkarwa daga cuta shi ke daga darajar bayi ko ya kasa da su duk wani abu da ka gani a cikin duniyar nan Allah shi ke ƙaddara shi ka dogara ga Allah cewa shi yake bayarwa shi yake yi kar ka dogara da wani Allah wajen neman waraka ko wajen neman arziki ko wajen neman biyan bukata ko wajen neman haihuwa ko kuma ma ka cokan ka ji mutum yana neman bukatar lahira a gun bawa gajiyayye dan uwansa ya kira sunan wani shehi da nufin wai shehin in an je lahira ya taya shi ya tsallakar da shi siraɗi ko kuma shehin ya saka shi a aljihun babbar rigarsa ko wani zance irin wannan da ya fi kama da kurafa a nan duniya ma ba zai iya maka ba a nan duniya ma ta kan shi yake ballantana ya biya wa kansa bukata har kuma kai ya biya maka wannan yana yana hana tabbatuwar tawakkali wato bai eh, eh, sallama rayuwa ga wani Allah da tunanin cewa zai iya maka wata alfarma ko zai iya samun maka da wata ɗaukaka ko shine zai warkar da kai daga cuta ko shine zai wani abu makamancin haka waɗannan suna cikin duka ayyukan da Allah ne yake yin su wanda adam baya iya yi wajibi ne mu tabbatar da wannan shi ma kafin tauhidin mu ya tabbata na ƙarshe na biyar shine da li awamirillahi wa nawahihi ni sallamawa da miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah da hannunsa tauhidi bai cika ya tumbatsa alhalin kuma muna jayayya da dokokin Allah ba mu yarda da dokokin Allah ba Allah ya faɗi abu mu kuma mu ja da magana ko da aikinmu ga tsarin da Allah ya tsara a rayuwa ga tsarin da Allah ya tsara na ibadoji da umarni da hani da halas da haram sai kuma su mutane su ga cewa a suna da wasu dabaru su abinda Allah ya ce haram ne haifin suna ganin za su iya halastawa abinda Allah ya ce a aikata suna ganin ba haka ya kamata a yi ba sawun a cikin ibada ko cikin mu'amala ko cikin kasuwa ko tattalin arziki ko makamancin haka haramta halal ko halasta haram yana munafati da tabbatan tauhidi domin shiga cikin hurumin Allah ne irin waɗannan abubuwa da mutane suke na halasta riba halasta giya halasta zina halasta duk wani abu da Allah ya haramta ko abin da Allah ya halatta mutane su haramta su jayayya da abu kamar mafi yawan mata da suke jayayya da dokokin Allah akan gado akan aure akan saki waɗannan duka suna iya kaiwa ga munafati da tauhidin mutum idan mutum yana ƙudurci cewa shi bai yadda ba za ka ga mata a wannan zamanin da su da masu taya su a cikin a cikin nazariya ta abinda yake ce ma al'unufa ko mai shi feminism wato kariya ga ra'ayoyin da suke cewa an cuci mata za ga tun suna yin abin a baki har ya shiga cikin zukatarsu ya zama akida to wannan yana kore cikar tauhidin mutum za ga mace musulma wata ma har tana da wani nasibi a ilimin addini amma tana jayayya da aure na biyu ko na uku tana ganin kawai ba a yi mata adalci ba tana jayayya da tsarin da ubangiji ya tsara game da gado ko tsarin da ubangiji ya tsara game da kiwama cewa namiji shine jagora mace tana ƙasa za ga mata da yawa a yanzu cikin musulmai suna jayayya da irin waɗannan abubuwan ko tana jayayya da kasancewar maza su ne shugabanni a ita ma za ta fito ta shugabanci to wannan tun suna faɗi a baki ba su sani ba har ya shiga cikin zukatansu ya zama a su duk sanda aka faɗi waɗancan maganganu na cikin alƙur'ani ko sunna suna jin baƙin ciki suna jin takaici irin baƙin cikin da musulmi yake ji da takaicin ya ga ana shirka to da haka suke faɗawa cikin irin wannan ramin na ɓata ba su sani ba Allah ta tsare mu waɗannan abubuwan yan uwa masu albarka ta su ne ake ta haƙiƙun tauhid kowa sai ya tsaya ya kalli tauhidinsa shin ya cika waɗannan sharuɗa idan ya cika sai mu gode wa Allah falala Allah ce ba iyawo mu bane idan akwai na ƙasu sai mu tashi haikan wajen albiyatin wannan deficiency din wajen ya za a yi mai remedy ya za a yi mai gyara wannan deficiency din ta hanyar aiki tukuru da roƙon Allah maɗaukakin sarki akan ya ba mu nasara za ka ga hatta annabawa jama'a suna cikin tsoro da taka tsantsan game da al'amarin tauhidi shi za mu zala ta sanda yake cewa imani a cikin zuciya yakan koɗe ya ɗashe ya sutale kamar yadda tufafi yake kodewa innal imana la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu thawb haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Abu Dawud lalle imani yakan dashe ya kode a cikin zuciyar ɗayan ku kamar yadda tufafi yake kodewa zaka ce tufafi sabo da zanen shi rada rada kullum a wanke a saka a goge yayi datti ya ji rana wata na ce ga duk zanen nan ya ɓace duk sabuntan nan ta tashi duk wannan statin ya kau nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yake cewa ku dinga roƙon Allah ya sabunta muku imanin fas'alullah an yujaddida lakum imanakum zaka abin sai da addu'a sai da kuma wasu dabaru bayan waɗannan a idan mutum ya yi dace ya samu imani nagartacce ya samu tauhidi mai kyau ya cika irin wannan sharɗan da aka ambata to zai samu fa'idoji da yawa a rayuwarsa waɗannan fa'idoji dama su ne mahallin tattaunawarmu fa'ida ta farko bari mu kuma mai kawo ko zuwa guda goma ko dozin guda kafin awa ɗaya ta cika ƙalan za ka yi awa ɗaya ne ko mita ya yi ta wala buwai sa za ka bashe talibi za ta wala ko ka hana ba ta <laughs> a na tsaya al'amnu ta fi duniya wal akhira bawa musulmi da ya cika tauhidinsa ya tumbatsa a harkar tauhidi zai samu kanshi a cikin cikakken aminci a duniya da lahira kamar da Allah yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba Allah ya ce waɗannan suna da al'amni suna cikin aminci kuma su ne shiryayyu duniya da lahira sabai suka tsorata da aka saka da na aya suka ce ya Allah wane ne a cikinmu bai taɓa yin zalunci ba a tunaninsu zalunci kamar zalunta kai ta hanyar yin wani laifi ko gazawa cikin wani aikin alkhairi suka ce ayyuna lam yadlim nafsahu ya rasulullah to a cikin wani zalunci kansa ba annabi ya ce ba wannan zaluncin Allah yake nufi ba Allah yana nufin shirka ita ce wannan zaluncin sai kafa musu hujja ba ku ji Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim ba to ma'ana wannan wajen allazina allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi shirkin kenan ba su cakuɗa imaninsu da wata shirka ba ba su zama 'yan sun ma'amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru mutum yana musulmi kuma yana zuwa gurin boka yana zuwa gun dan bori yana yin wasu abubuwa na tattabaru da wasu ɗan burburanci yana haɗawa da ɓata wai saboda shi ɗan siyasa ga wannan imanin shi ya cakuɗa shi da mene da shirka baya cikin wannan amma saboda za ka ga mutum musulmi mumini yana jin aminci a cikin zuciyarsa yana jin natsuwa da take tasowa daga wannan amincin da ya samu bayan ya tabbatar da tauhidi hakanan kuma rana alkiyama insha Allah zai tashi a cikin la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Allah ka samu a cikin su duk wannan bala'i da ake ba da labari a lahira idan mutum ya tashi da imani da ya tashi da jari mafi girma da zai tsallakar da shi dukkanin musibin lahira sai dai abinda ba a rasa ba wa in minkum illa ha da ire su amma dai ƙarshe biya da za a buga a raya a kai a kawo don Allah ya so za ta same ka ala arsatil janna ka tsallaka kenan ko Allah ya sa matsallaka gaba daya na biyu akwai alhidayatu ila siratul mustaqim wanda da ya haƙaƙa tauhidi Allah yana shiryatar da shi zuwa ga tafarki madaidaici kamar da Allah ya faɗa wannan aya yake cewa su ne ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun ai Allah yana shiryatar da su masu cikakken tauhidi zuwa ga tafarki madaidaici wannan tafarki da kullum muke addu'a muna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shiryatar da mu zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba tafarkin yahudu ko nasara ba abu na uku za ka samu falala ta takfir zunub ta gafarta zunubai Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma wanda ya shirka da shi in ya mutu yana shirka amma duk wani zunubi koma bayan shirka to Allah yana iya gafartawa a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda akon daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda hadisi ne qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa a cikin hadisin Allah yana cewa ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi dhanban wa ataitani la tushriku bihi la tushriku bi shay'an la ghafartuha wala ubali yace ya kai dan adam ka ya kai dan adam da zaka zo gare ni inji Allah da zunubi kwatankwacin cikin wannan duniya amma kuma ka zo gare ni ba yi mini shirka Allah yace sai in gafarta maka dukkan zunuban nan ba tare da na damu ba wannan bishara ce ga ahalus tauhid cewa Allah madaukakin sarki ya ɗaukar wa kansa rangwanta mana da tausaya mana da gafarta mana zunubanmu matuƙar muna da imani da tauhidi ga kuma hadisin abu zarin al-gifari radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya masa wannan cewa Allah ya ɗaukawa wa kansa alƙawarin duk wanda ya mutu da tauhidi ya mutu da imani zai shigar da shi aljanna komin girman zinubansa nabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mai misali da zinubai biyu cikin manyan zinubai cewa in zana wa in sarak koda yayi zina koda yayi sata an buga misali ne da waɗannan zinubai saboda munin su ba wai a addini ba kadai har a rayuwa ma babu wata al'umma da ta yadda da waɗannan a matsayin kawai a ci gaba da yi kowace al'umma da kowane irin nau'in mutane sun yadda cewa sata mummunan aiki ne ba sa buƙatar sai an ja musu aya sun yadda cewa sata mummuna yake kuma sun yadda cewa zina alfasha ce sau da aka aka kwatanta da zunubai mafiya muni cikin zunubai amma fa zunuban koma bayan shirka ne abu zarin ne mamaki ya manza Allah kana jin abin da kake faɗi kuwa wa in zana wa in sarak Ka ce wai ko yayi zina ko yayi fata annabi ya ce kwarai kuwa ya sake jinjinawa annabi ya ce wa in zana wa in sarafa ala ragmi anfi abi dhar ko yayi zina ko yayi sata kuma ko abu zarin ko kaki ko kaso ka sai saurara abin ya fi karfin yadda yake surantawa saboda yana kallon munin waɗannan laifuffukan da kuma irin haddin da musulunci ya tanada a kansu to haka duk mutumin da ya cika tauhidi ba wai ana cewa ya je ya sha kurumin sa ya abin da ya ga dama bane kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma a a a abin nan mu'az ishara ko cewa kar ka je ka ba su labari fa yattakilu a cikin hadisin sa na inni uhibbuka a sorry hadisin sa na abin nan haƙƙin Allah akan bayi ko da haƙƙin bayi akan Allah aka ce mu'abu bai karantar da wannan hadisi ba sai gabda rasuwarsa ta afkuman yana faɗa ɗin yana tsoron kadda ya zama bai kyauta ba annabi ya ce mai kai ya faɗa ya faɗa ko kuma yana jin tsoron kada ya mutu bai faɗi ilimi ba ya samu zunubin ɓoye ilimi shine ma'anar ta afkuman ɗaya daga cikin ma'ana guda ne almuhim daga cikin fa'idar tabbatar da tauhidi shine zunubanka Allah zai gafarta maka amma ba fa an ce ka saki jiki kai ta yin zinubai bane kaga su sahabbai salaf da muke cewa muna koyi da su an musu bishara aljanna an faɗa musu ahlu badar an faɗa musu ahlu a ridwan an faɗa musu ɗaya ɗaya wansu wane da wane da wance da wance amma ba a taɓa samun wani a cikin su da ce bari ya shantake kawai ya saki jiki ya sharholi ya saba. ka kaddara yanzu wani ne annabi ya gaya masa irin abin da ya gaya wa Usmanu cewa ma barra usmana ma fa'ala ba'adal yau ka kaddara yanzu wani ne aka bashi wannan lafisan a ga irin ta'asar da zai ai wani ma sallah ma zai bari kawai ce to ai shi ya ko tsalha da annabi ya ce duk wanda yake so ya ga dan aljanna gashi nan yanzu ya kwana dole yake so ya ga wanda ya gama wa Allah aikin da Allah ya ce mishi kuma sai ga tsalha ya fito talha ya daina sallah ya daina azumi ya daina jihadi ya daina sadaka ba su daina ba to ashe dan kana da garantin imani wannan bai nufin kuma ka samu sakin jikin bari ka yi barna in ya zama wanda suke da garantin certificate ɗin aljanna ba su saki jiki ba tsoro ma suke ji sai umar har zai mutu yana cewa fata na da ni da waɗannan musulmai da nan mulka ranar alkiyama ya zama ni da su babu bashi ba kare bin da mu ya fai yana da kadam a musulunci sannan ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jihadi yayi halifanci yayi adalci yanzu kuma ga shahada amma da haka yana jin tsoron Allah ya rangwanta mishi yake fata to abin da yake so ka zama kenan kullum bainal khawfi war raja kar ka zama kana cikin al'amnu min makrillah Allah ka tsare mu na gaba a sai kuma annajat min al-khulud fi an-nar ira daga tabbata a wuta duk wanda ya mutu da imani da tauhidi to koda a ce a na ƙurya ya sha kashi wato an an faɗi a karan farko akwai ahlul tauhid waɗanda Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa da buwayarsa zai kaddara musu sai sun biya ta gidan wuta an kai su riman Allah ka tsare mu saboda zunubansu da laifuffukansu saboda Allah ya ƙara gwada izzarsa da buwayarsa da hikimarsa amma Allah zai fitar da su daga baya saboda imaninsu Allah zai fitar da su daga baya saboda taban sallarsu da alolarsu Allah zai fitar da su saboda ceton bayinsa cikin annabawa da manzanni da 'ya'ya da alƙur'ani da sauran wanda su ceto da waliyai sannan daga ƙarshe Allah zai fitar da su da shi ceton shi kanshi Allah kamar hadisin muslim ya nuna a cikin hadisin muslim daga sabi usman annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illa Allah da khalal janna duk wanda ya mutu yana da masaniyar cewa Allah shi kadai ne abun bauta zai shiga aljanna amma ba dole ya shiga direct entry ba akwai waɗanda sai sun yi remedial a wuta Allah ka tsare mu daga wannan mummunan remedial ko anan duniya ka ce ka remedial yanda cewa baka da baka da level mai kyau ne eh, har yanzu ba a yi da ka shiga 100 ah, level direct ba Allah zai ba annabawa dama su yi ceto zai ba mala'iku dama su yi ceto zai ba salihan bayi dama su yi ceto daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo wurin Allah maɗauki sarki ne ma'alfar alfarma cewa har yanzu fa shi ya ga cewa akwai yana da labarin akwai ragowar al'umma shi a cikin a cikin wuta Allah ya bashi izini ya shiga gidan wutar da kansa ya ci gaba da ceto al'umma cikin masu kaba'ir zunub waɗanda suka yi tarka wasu sun yi kisan kai wasu sun yi bandit wasu sun yi tata wasu sun ci riba wasu mazinata wasu 'yan luwaɗi 'yan gulma 'yan kaza 'yan kaza duk irin waɗannan laifuffuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya wanda zai cita fa Allah ya ce mishi ka gama ya ce eh ya gama yana ganin duk wani wanda yake da ragowar imani shi ya gama cire shi sai Allah ya ce to ni da kaina ni ma zan yi ceto shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya yi danka guda biyu ta ragowar duka wani wanda yake da ragowa imani ko mun karantarsa Allah ya fitar da su daga wuta gaba kida sai zama na waɗanda su saura a gidan wuta su ne ziryan kafirai waɗanda suka mutu ba su da imani kaga wannan yana cikin wato ɗaya daga cikin mafiya girman falalar tauhidi cewa duk inda tarka-tarka ta kai ta kawo to muwahidi yana da lifeline yana da wani abin ceto da zai tseratar da shi Allah ka tseratar da mutum a karan farko ya Allah sannan na gaba na biyar kenan akwai kuma wanda za su shiga aljanna ba tare da ma'ayin hisabi ba da wani janta da zai hisab waɗannan su su ne mafiya wanda suka fi kowa samun kaso mai tsoka a cikin tauhidi kamar su ne suke da lion share na tauhidi inda a ce kamar shiyas ne za a raba ku kaga waɗancan ai su ne adna wanda suke na can ƙasa to na saman su kuma wanda suke a cikin ƙimma na tartib su ne waɗanda su kuma ba ma za su kai ga jin zafi ko kakari ko warin wuta ba ba ma za a yi subjectin insu to hisabi ba a karan farko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya anso damar da Allah ya bashi cewa a zo a yi hisabi anan ba a bashi kuma dama akan cewa cikin al'ummarka ka ware mutum dubu saba'in za su shiga aljanna kai tsaye akwai riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal sahihiya da take cewa za a ninka mishi wannan dubu saba'in har zuwa sau dubu goma sha biyu suwaye waɗannan su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari da ukasha yayi tambaya din nan ko yace a sashi a cikin su ya roka a sashi a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna wannan at-tawakkul din malamai suka ce ai yuhaqqiquna at-tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala sune masu tabbatar da tauhidin Allah to the extent cewa akwai abin da ma halas ne amma sun haƙura da shi saboda miƙa wuya ga Allah kamar alistirka neman magani ga wanda yake da wata cuta halas ne haka kamar wato a a umarina layak saun kamar alkayu alkayu shine lalas ko ko an san wannan hausa anan sakiya to sakiya kaga hanya ce ta ta therapy ta ilaj procedure ne na magani kuma in ta kai ta kawo ana iya yi shi larabawa suna cewa akhiru dawa'i alkayu lalas karshen magani ta ga mutum lalas da sauki ba to sai dai in tirna ne shi na karshe ko ciwon adali ne sai zufa ta fito mai sai ya ɗan ji sauki kafin adalin ya iso to amma su ba sa yin wannan sun haƙura saboda dogaro ga Allah saboda tsabar dogara ga Allah ba sa shan magani ba sa zuwa ganin likita ba sa yin maganin gargajiya kadi da aiki ba sa yi saboda tsananin dogaransu ga Allah sun kai ga har abin da ya halasta ma ba sa yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan sahabi ah, hakim ibnu hizam annabi ya ba shi ka'ida cewa to karka roƙi komai kowa a duniya kana son falala za ya ce to karka roƙi komai a wurin wani sai Allah sai zama na hatta in yana tafiya akan abin hawansa idan bulalar da ake dukan raƙumi ko doki ta faɗi zai iya cewa wani dan Allah mai komo sai dai ya tsaya ya sauka ya ɗauka da kansa saboda tsabar tabbatar da korewa neman bukata a wurin dan adam wannan mubalaga ce tunda ya halatta ka nemi cewa da Allah wani miko mun kaza mutumin yana wajen kuma zai iya mika maka a wannan kamar da muka faɗa shine a'azamu samara min samarati tauhid li ahlihi dukhuluhum aljannata bighairi hisabin wala iqab saboda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ware wannan tawaga kafin a fara hisabi a ce to kunan duk ku tafi aljanna Allah ka samu a ciki shine ukasha ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah ka roka mana Allah in shiga cikin su yace ka kwatar da hankalinka kana ciki shi ya riga ya samu to irin wannan shine irin da muka fara da shi da kawai shi kenan daga gan sai ya zama dan bariki kawai ta iya shege ba sai haka ba Bai ci gaba da kokari suke yi wajen ganin sun sake muwazaba wajen aikin alkhairi na gaba shine husulul shafa'a samun ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi tabbatacce a cikin wanda yake cikin muslim da sunan nasai annabi yake cewa as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wanda yafi kowa cancantan ceto na wanda ya furta kalmar shahada daga cikin zuciyarsa ba wai ya furta a wajen mutuwa ba a ya zama na cewa mu muwahidi ne ba wai dole sai ya faɗe ta sanda zai mutu ba wannan wata falala ce ta kuma ta daban duk wanda ya yarda Allah shine ubangiji shi kadai mahalicci ba shi da abokin tarayya ya mutu da wannan tabbataccen tauhidi to shi yafi kowa cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya agaje shi ya fidda shi daga sarƙaƙiyar zunubai da watakila sun darkake shi daga cikin fanar tauhidi ha ila yau shine tauhidi daga cikin amfaninsa yana sa ayyukan mutum su bunƙasa a lahira waɗanda da ana ganin su kamar kaɗan a su zama masu yawa kalla da tsaka. wanda ke cikin musadin imami ahmad ibn hanbal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum da zai tare zai zo filin alkiyama a gwada masa littafan sa mujalladai guda ɗari na zinubi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mujalladi ɗaya iya ganin idan ka wannan mutum da ya ga tarin zunuban shi sai kawai ya ce shi dai ba ya tafi wuta kawai ba zai kan shi lokaci ba sai a tsaya la yau sai an yi hisabin nan ka tsaya kawai ya tsaya bayi da wani confidence bai tsaron wani arziki da zai samu ya ɗauka yana cikin shakiyai da aka zo sai aka kawo wata takarda guda ɗaya aka ce wannan kuma shine aikin ladanka a duniya baka da wani aiki na alkhairi ce a cikinta an rubuta la ilaha illallah cewa ya taɓa faɗinta da ikhlas sai ce wa mala'iku to amma wannan aikuna mana izgili ne yaushe wannan tarin da littafan za a gwada su da wannan takardar guda daya ce mishi kai dai ka daya kawai a gwada ba ruwanka ba su kike wannan aikin ba nan sallallahu alaihi wasallam yace sai a daura waɗannan kibda kibdan littattafai na zunubai a kifatul mizan ta hagu a sanya wannan takarda a kifatul mizan ta dama na sallallahu sai wasallam hatha sai wannan takarda ta rinjayi wannan littafin ta ci shi nauyi kuma sai ya tsira tona daga cikin fa'idar tauhidi shine ayyukan da kai na tauhidi za su yi nauyin da za su rinjayi zunubanka Allah ka tabbatar man tauhidin sannan a ƙabulul a'mal daga cikin fa'idojin tauhidi shine Allah ya sawa kan sharaɗi baya an san ayyuka na waɗanda ba wahidai ba Allah yana cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da sun yi wa Allah shirka da duk aikin da suke ya baci la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin in kai shirka aikin ka zai lalace ka zama daga cikin ma'asaranta shi yasa duk wani aiki da mutum yake yi idan babu tauhidi to ba zai samu ladan shi a lahira ba idan Allah ya so yana iya ba mutum ladan a duniya kafirai da suke aiki Allah baya wulakanta aikin duk wanda ya aiki inna la nudhi'u ajra man ahsana amala idan mutum bai da imani amma yayi wani aiki na alkhairi Allah in ya ga dama sai ya bashi ladan a duniya ladan duniya shine Allah ya bashi wadata ko ya bashi shahara ko ta ɗaukaka ko ya wanzar da ambatan shi har yanzu akwai kafirai da ake ambatansa ana yabansu a boko ce wane wane galileo galili ce eh, eh, eh, nightingale florence nightingale ana yaba mata ana ganin ganinta wata waliyya shugaban masu sana'ar nursing ko a ce socrates ko plato ko wani kafiri ya sanar da kafirai iri-iri na girka ne da na roma da na amurka da na nan kusa iri daban-daban duk ana ambatansu kuma ana jinjina musu to wannan shine sakamakon aikin da suka yi wa dan adam aikin da suka yi wa dan adam na discovery wani abu ko na kirkiran wani abu ko na samar da solution ga wani problem na ɗan adam a kimiyya da fasaha ko a tattalin arziki ko a noma ko kiwo ko aikin a siyasa ko na makamancin haka wannan ambatansu su din da ake yanzu ana yaba musu shine ladan su wasu su kuma tun suna raye za su samu shahara da ɗaukaka da burin ƙasa tattalin arziki to iya raban su kenan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina Umar ko ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid duniya. ko fi hayatihim dunya sai na Umar ya shigo ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi ya ga ɗakin babu wani abu kamar yadda yace fa ma ra'aiti shay'an yuraddu ilayhi al-basar ban ga abin da zaka kalla ka sake kallon shi ba ghaira yace in banda in banda wata yadda duma kamar buzu shi ma yace qadis wadda min tuli ma lubisa ko min tuli ma labisa babu abin da za ka kalla in banda wani buzu da aka dan rataye shi ko aka ajiye a gefe inda yake sallah yace shi ma duk yayi baki ina irin buzu na da na na liman irin na da zaka ga wurin sujuda da wurin gwiwa duk yayi baki ya tsufa ko yace shi ma yayi baki to sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah inna farisan war ruma yace ga turawa nan farisa da ruma kad wutti alahu Allah ya buɗe buɗaɗa musu suna yin abin da suka ga dama su ne super power suke da kamfanoni suke da pharmaceutical industries su suke da industries na kayan masarufi su suke da masar ɗinkin duniya su suke kafa dokoki su suke da uh, uh, unicef da un da kowa ba haka suke za a duniya sai da suke da kowa ba kadu si alahu wa hum abu ya'buduna Allah ba sabota Allah sai ce isa ba za ka roki Allah kai ma ya yalwata ma kai da al'ummaka ba yana tausaya wa halin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide sai tashi ya zauna yace awa fi haza anta ya Umar Umar ina ganin ka cikin masu hankali waɗanda suka fahimci addinin na ashe kai ma da sauranka sai shi ne ce to ula'ika qaumun waɗanda da kake gani abinda suke ciki kake ganin kamar abin sha'awa ne yace ujjilat lahum tayyibatuhum abin alherin da suka yi ne na ƙwazon da suka yi shine Allah ya gaggauto musu da shi a nan duniya saboda ba su da rabo a lahira saboda ta duniya a gurin Allah ba ta kai darajar fuffuken sauro ba kamar da hadisi ya ce ko da ta kai daraja haka da kafiri bai daɗi a cikinta ba saboda haka Allah madaukin sarki baya karɓan aikin wanda ba su imani ba ballantana ya ba su sakamako a lahira amma saboda adalcin Allah zai maye musu sakamakonsu a nan duniya da gwargwadon abinda Allah ya so ya basu na ɗaukaka ko shahara ko rayuwa mai daɗi ko kyakkyawan ambato ko makamancin haka a na gaba ɗanar muka faɗa ne na ɓata misali na takwas a shi ne tauhidi yana samawa da musulmi wato ƙarfin azima da izza ta imani da alistigna min ghairillah duk wanda ya tabbatar da tauhidinsa zai zama cikin waɗanda Allah yake cewa man kana yuridu al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a wanda da yake neman wani ƙarfi ko buwaya ya sani ƙarfi da buwaya na Allah ne Allah yana bai wa ahalinsa ahalin tauhidinsa ƙarfin zuciya da ƙarfin imani na dogaro da Allah madaukakin sarki abubuwan da suke jan hankalin mutane na duniya sai ya zama su ba sa ganin su a komai Allah kawai suke nufata a cikin ayyukansu to daga nan sai su samu rahatul qalbi wal bal shine na tara daga nan sai ka ji mutum ya samu natsuwa a zuciyarsa ya samu kwanciyar hankali ko da bayi da ko ko da bai mallaki komai ba ko da baya cikin yanayin da 'yan duniya suke ganin wato shine morewa mumin yana samun irin wannan natsuwa ta halawatul imani ta zaƙin imani a cikin zuciyarsa daga nan kuma sai ya samu at-tawakkul sadiq wato ya zama yana da gasgataccen dogaro ga Allah za komai nashi ya dogara ne da Allah madaukakin sarki wajen tabbatuwarsa wannan kuma shi zai yanta mutum ya yanta mutum daga bautar wani Allah akwai abubuwa da yawa da mutane suke bauta musu kuma bayan Allah suna bautata ma son zuciyarsu alhawa ilahun yi ubadu min dunulla a fara'aiti man ta kaza ilahu hawa mutane suna bauta ma kuɗi ta isa abdul dinari ta isa abdul dirham mutane suna bautata ma mutsani mutane suna bautata ma ‘yan uwansu mutane sawa'un shehunansu ne ko malamansu wani mama ta sheke yake bauta mawa take ɗagutun shi duk abinda ta faɗa baya tsallakewa ko ya dace da magana Allah ko bai dace ba kawai hajjiya ce ta ce nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma adiyu dan hati yace ku kuna bayan ya bai musulunci yace ku kun kasance a kristan a kiristanci kuna bautan malamai yace ba ma bauta musu annabi yace ashe ba suna halasta muku haram kuma su haramta muku halas ba yace eh suna yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mene fatilka ibadatu haka mutumin da ya mai da rayuwar shi ba yi da wata manufa a rayuwa in banda neman kuɗi ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ya zama bawon waɗannan abubuwa wanda ba yi da wata sabga ba ya jin wani yare sai na kuɗi wanda a yanzu ma mutane har alfahari suke da irin wannan to wannan ma bauta ce nau'i ne na bauta ga wani Allah to wanda duk ya cika tauhidin sa ya cika ya batse za ga cewa Allah ya tsiratar da shi daga waɗannan ire-iren abubuwan za ka nan shehunai da malamai da shehunai duk ana musu irin wannan bauta ta su shiga cikin hurumin Allah kuma mutanen da suke yarda da su su biye musu amma wanda yake da tabbataccen tauhidi to yana samun tsira daga irin waɗannan a sarƙaƙiya da sawarwara wadda za ta iya halaka shi na ƙarshe da nake fata na ambata shine alfauzu bi ridallahi subhanahu wata'ala mutumin da yake da tauhidi yana rabauta da yarda Allah madaukakin sarki Allah ya yarda da ma'abota tauhidi ya amince da su shi sa sahun farko na ma'abota tauhidi shine annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa mun ji irin yabon da Allah ya musu da ambatan da ya musu da cewa ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sannan kuma ya gafarta musu ya yafe musu ya jibance su sune auliya unashi saboda ka wanda duk ya bi sahun su akan wannan tabbatar da tauhidin to ana fata shi ma ya samu dace da yadda Allah yadda yake ba zai samu wahayi da za a faɗi cewa Allah ya da shi ba amma insha Allah zai shiga cikin wannan yarda ta Allah madaukakin sarki kuma zai ga haka a tare da ubangijinsa a cikin zuciyarsa da aikinsa da lokacin mutuwarsa da kwanciyar kabarinsa da ranar gamuwarsa da ubangijinsa wanda duk ya sake ya mutu ba yi da tauhidi jama'a ya kaɗe ya shiga uku ya lalace Allah ka tsare mu daga sawarwarar rasa imaninmu da tauhidinmu Allah ka cika mana imaninmu da haƙaƙa man tauhidinmu Allah ka sa kuma mu gamu da kai alhalin muna masu imani da kai da ɗayan taka da tabbatar da tauhidinka ya Allah gafata mana zunubanmu ka ji jiƙan magabatanmu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka ya Allah muna kawo kuka mu Allah mun gaza daga mu har waɗanda ake cewa na Allah duk mun gaza gaba ki daya kai kadai zaka iya Allah Allah mu mun yadda ka iya ka isa wannan jarabawa ya Allah muna roƙonka Allah ka dauke ka dauke mana ita ya Allah ka sauka mana ita ya Allah ka kawo mana mafita abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana nan dai a ba ta alikin shi ana na a ba ta alikin za ta wada tsoka wa alaikun salamu wa rahmatullahi wa barakatu babban shehin na lalata na a mana tsara godiya kwarai da gaske bisa wannan nasiha ta musamman wannan nasiha da malam ya yi mata take na fa'idojin tauhidi muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya saka mishi da mafificin alkhairi kani da Allah wannan nasiha ta ratsu zukatan dukkan wani mai imani a cikinmu kuma sai muke jinmu ga mutan kusan akan hanyar gidan aljanna insha Allah wallahi na ji daɗi kwarai da gaske bisa wannan nasiha da malam ya yi mana kuma na san mu haka zuciyarsa take waɗanda ke nan wurin gaba ɗaya da kuma waɗanda ke gefe guda da waɗanda ma suke cikin unguwanni na kusa da na nesa to Allah ya tabbatar mana mu samu wannan ƙwarin gwiwa na wannan fa'idoji Allah ya ba mu ikon kiyaye abin da aka ce mu kiyaye kuma Allah ta'ala ya tsare mu daga abin da zai zama mana kuskure da tuntube na kasa samun waɗannan halaye waɗanda za su kai mutum zuwa ga abin da yake marar daɗi domin duk wanda ya rasa rayuwa wacce aka ambata mana a yanzu mai kyau wacce zai tafi zuwa gidan aljanna to kaga ya shiga cikin wani hadari wanda yake mafi girma ya kuma samu kansa a cikin asara wacce take mara iyaka Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya taimake mu baki daya duk da shi shugaba ya ba da umarnin cewar saboda karancin lokaci a yi haƙuri akwai babban malaminmu shehinmu da ya zo mana a yanzu muna wa shehi abu waisa barka da zuwa muna roƙon Allah ya ƙara saka muku da alkhairi shugaba ya ba da umarni gobe insha Allah za a saurare shi shi ma to Allah ta'ala ya kai mu ina so in yi amfani da wannan dama na gayyaci ɗaya daga cikin 'yan uwa domin ya furta kalma ta godiya ga Allah subhanahu shi ne malam sunusi ahmad yana kusa saboda irin gudunmawa da yake badawa wa ita wannan tafiya yana kusa sanusi sanusi ahmad zai gisa sanusi ahmad wuce wuce a malam sunusi ko yana kusa sunusu ahmad wuce bai iso ba wuce wuce yake su bai sami ikon zuwa ba ha shi ne an ce alhaji sunusi baya nan to Allah ya saka da alkhairi dalilin sa. yan uwa kamar yadda muka sani duk wani mutum da yake taimakawa addinin Allah to yana da bukatar lalle ka ƙara ƙarfafa masa gwiwa don ƙara baiwa addinin Allah gudumawa wannan wata 'yar matashiya ce a kaina da ku gaba ɗaya da fatan Allah tabaraka wa ta'ala isaka mas da alkhairi da ire-irensa mu ma Allah ya ba mu ikon abin da za mu ƙara taimakon addinin Wa madadinsa muna godiya kwarai da gaske muna roƙon Allah ta'ala ya yawaita mana ire-irensu waɗanda za su hidimta wa addini a don mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ta'ala ya sata assalamu alaikum wa rahmatullahi